daidai da bakwai ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na ashirin da takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmudin al-misri wanda ake ma'alkunya da abu amma allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa ya sa mata albarka da ma idan ba manta ba a makon da ya gabata mun yi karatun siffa ta ashirin da ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne tsalaƙatul wajhi sakin fuska watan ga jama'a manzan Allah a kyawawan ɗabi'unsa yana da sakin fuska ga al'umma da ma kun gane ko da haka mala ya bayyana mana cewa a mutane annabi ya fi kowa murmushi tiƙa dariya ce ba za ka ga annabi na yi ba saboda ita tiƙa dariya tana zubar da mutunci amma murmushi da fara'a da sakin fuska wannan ɗabi'a ce ta girma kuma duk wata siffa ta girma allah yawa manzan tsira ado da ita wannan ya sa kaga annabi yana da kyauta annabi yana da watan watan yana da kyauta yana yawan yin sadaka yana da kula da zumunci yana da kula da taimako da duk abubuwan da ke nuna hali na girma ga mutum annabi yana da su daga ciki malam ya ce manzan allah ya kasance a mutane shi ya fi kowa murmushi da fara'a da sakin fuska idan ya haɗu da sahabbansa yana ma karantar da su lokaci bayan lokaci cewa sakin fuska da fara'a an gane ko da murmushi da za ka haɗu da ɗan uwanka musulmi kai masa matsayin haka a wurin allah matsayin sadaka kana haɗuwa da ɗan uwanka kasakin mai fuska kai mai murmushi kana haɗuwa da ɗan uwanka kai mai fara'a ta har zuci wannan sai a baka ladan kai sadaka domin wannan ɗabi'ar maliya nuna mana tana yaɗa soyayya tsakanin al'umma da kuma ƙauna tsakanin musulmi annabi ya ce murmushi da fara'a da za ka in ka haɗu da fuskar ɗan uwanka musulmi wannan sadaka ce wata ta gare ka a wurin Allah annabi ya ce karkare na wani ɗan abin alheri da za ka yi komin kankantarsa ko da in ka haɗu da ɗan uwanka musulmi za ka haɗu da shi da sakakkiyar fuska ka sakar mai fuska ka yi mai murmushi ka riƙa nuna walwalarka ganin ka ji daɗi mala ya ce kai to a yau da za mu dage mu koyi wannan ɗabi'a a bar yabawa an gane daga wurin farin jakada manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu riƙa yin murmushi muna fara'a muna sakin fuska idan mun haɗu da 'yan uwanmu musulmi ba don komai ba sai don yaɗa ruhin nan na dangantaka mai ƙarfi a tsakaninmu da kuma yaɗa wannan ruhi na ƙauna ta gaskiya a tsakanin musulmi to a yau za mu tashi siffa ce ta ashirin da biyu shine mala ya ce almuru'a jama'ar musulmi yana daga cikin siffa ta kyawawan ɗabi'un manzan Allah almuru'a shine tsara mutuncin kai nuna kai mai mutunci ne duk abin da zai nuna baka da mutunci to karka yadda ka nuna don manzan Allah bai taɓa nuna ma wani rashin mutunci ba idan ka ji ana maganar nuna rashin mutunci to wannan ɗabi'a ce ta sa abu jahal jama'a kun gane sa abu jahal su ke nuna ɗabi'a rashin mutunci kaga shi ta farko ya nuna ma ɗabi'a rashin mutunci jama'a kun gane amma mutunci ɗabi'a ta nuna mutunci ɗabi'a ce ta nuna halin girma na gaya muku kuma duk abin da yake siffa ce ta kamala to Allah na wa annabi ado da ita da haka manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da ɗabi'a ta mutunci da mutunta bayan Allah da tsare mutuncin kansa malam ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a azamun nasi muru'a manzan Allah ya kasance a cikin mutane in ka hada su duka ya fi kowa girman nuna ɗabi'a ta mutunci da sanin mutunci da tsare mutuncin kansa Da ma kun gane ga za akwai yau wacce da wanda gaba ɗaya ba su damu duk abin da za su sun san zai zubar da mutuncinsu amma ba ruwansu za su jama'ar musulmi ina musuluncin naka ina koyi da manzan tsiran ka san abin nan ba mutunci ba ne ka yi shi an gane ko ka san zai zuban ma da mutunci kuma ka je ka yi kin san wannan abin zai zuban muki da mutunci kuma ki je ki jama'a kun gane ya kamata mu rika auna abubuwa saboda mu musulmi ne kuma ba mu yarda da koyi da wani ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gashi malam ya gaya mana kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azamun nasi muru'a a mutane kaf har annaba da manzanni idan ka haɗa su duka annabi ya fi kowa girman mutunci da tsare mutuncin kansa da nuna hali da ɗabi'a ta mutunci wa kana yu'allimu ashabahul muru'a annaba a ɗabi'arsa koyaushe yana karantar da sahabbansa su zama masu mutunci masu kare mutuncin kansu masu nuna kuma ɗabi'a ta mutunci min khilal mawaqif alhayya a tsakankanin matsaya ta rayuwar manzon Allah yana nuna musu yana karantar da su su zama masu mutunci da tsare mutuncin kansu allati yarawnaha minhu sallallahu alaihi wasallam Dabi'ar mutunci wadda suke gani daga shi annabi annabi yana karantar da su wannan dabi'ar ta mutunci da sanin mutunci da kame kai da tsare mutuncin kai fa na alamu ko kaifa fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma sumamatu bin asalin malin ce ai mun yi karatu a baya kuma ni ma na san mun yi da ku Don haka mun san yadda annabi ya aikata a aikace tsakanin shi da sumamatu dan usal allabi kana يدبر المؤامرات مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وآله wanda yake gudanar da watan shirye-shirye da tsare-tsare liƙatilin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ke gudanar da tsari da shiri na yadda za a je a kashe manzon Allah kuma har annabi ya samu labarin shi dukke tsarin yadda za a zo a kashe wannan mun karanta da ku a nur yaqin shi sirati mursalin an gane ko wa ma'azalika, tare da wannan tsare-tsare kullum da yake na a a kashe manzan Allah da shirye-shiryen da yake kullum shi ke shirye yadda za a zo sai dai an kashe annabi to tare da wannan abin da yake annabi ya sani lamma ji a bihi asiran ranar da aka zo da shi yayin da aka zo da shi gaban manzan Allah ga shi a matsayin fursunan yaƙi an kamo shi kai jama'a shi ke ta tsari yana shirye-shiryen yadda za a zo a kashe shi ke ta tsari yana shirye-shiryen yadda za a zo a kashe ka a kace amma Allah bai sa tsarin ne nasara ba ran nan an je buga yaƙi ce aka kamo shi a wurin yaƙin aka zo da shi gaban manzan Allah don zafin Allah idan yanzu ke ce kika tabbata wance duk gudanar da tsare-tsare da shirye-shiryen a zo a kashe ki ita ke yi ranar nan aka je buga yaƙi sai aka kamo ta aka zo da ita gabanki duk a waɗanda aka kamowa za ki ce a fara kashewa ita da yake ke ba manzan Allah ba ce da ma kun gani amma da yake manzon tsira ne aka zo da sumamatu bin usalin gaban manzon Allah wa rubita aka kama shi aka ɗauri fi sariyatan fil masjidi a wata fila cikin masallacin annabi an kamo fursunonin yaƙi an zo da su manzan tsira yana fitowa sai ya ga cikin waɗanda aka kamo akwai sumama ɗan usari gashi an ɗaure shi a fila daga cikin filolin masallaci a wannan lokaci ne ya zatanka manzan Allah zai masa wa idza bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afu anhu annabi na fitowa da ya ga da yaga sumamatu ne ɗan usali annabi sai gaggawa wurin shi ya ce akwai shi an mai afuwa wa idza bin nabi sallallahu alaihi wasallam fu anhu sai ga annabi da gaggawa yana yafiya yana afuwa ga wannan da ke shirya yanda za a zo a kashe manzon Allah ga wanda ke gudanar da shiri da tsare-tsare na yanda za a zo a kashe annabi amma annabi na ganin an kamo shi a fursuna ba don jin tsoronsa ba a'a don annabi yana da mutunci annabi ya san halin girma kawai yana fitowa gaishe ce kawai a sake shi an mai afuwa allahu akbar wa yutlaku saraha ko ku? wannan fursunancin nashi aka kwance shi kawai aka ce shi kenan an kwance ka an sake ka wa ya zahabu su mamatu annabi ya ce mai kawai an sake ka tafi shi umama ta yi mamakin abin nan to sai ya kama hanya kawai ya tafi jira yake asa bindiga ta baya a harbe shi kwari da baka za a sa ko a sa wani ya biyo bayan shi ya datse mai kai wa ya zahabu sumama sumama kawai ya tafi yasa. ya kama hanya zai koma garinsu ghaira ba'i ba tare da ya yi nisa daga barin gari ba waya udu sai ya jiyo ya dawo a hanyar ce yana tafiya sai ya rika tunani cewa kai jama'a duk tsari na shirin da muka rika yi don kashe bawan allah na, ba mai nasara ba amma yau gashi su sun yi nasarar kama ni gani a hannunsu kashe ni kawai za su to ashe yadda na ɗauke su ba haka suka ɗauke ni ba an gane ya ce waɗannan inda don abin da ake musu ba za su banne ba saboda haka su ta addinin addininsu kawai suke yi kenan ya ce wannan addinin in ba gaskiya ba ne ba wanda zai maka haka kawai waya udu sai ya ya dawo garin madina da kanshi yana ya sa ya dawo liyos limalillahi, don ya sallama wa Allah don ya musulunta kawai ya dawo ne tsakanin shi da Allah don ya musulunta azza jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka Ba kun ga haka ake yi an gane ko amma wanda zai ce watan do wanda ya min kankara a haye bai isa ba sai ne mai na itace to in yama na itace na mai za ka yi mai wanda ya ma kankara za ka yi mai na ice to in yi ma na ice na mai za ka yi eh sai ka mai na rodi in yi ma na rodi sai ka mai na mandula shi kenan ai manzan tsira iyaka kenan a jama'a wani ya taɓa faɗaɗowa fa ana daji ana kan hanyar dawa gida daga yaƙi an zazzauna haka annabi ya ɗan jingina jikin wata itaciya wani kahuri ashe ya biyu yana tuhuwa yana tuhuwa a daidai lokacin annabi ya cire takobin shi ya ɗan rataye ta a jikin itan kawai ya ɗan jingina haka kahurin nan yana tahowa sadab-sadab kawai ce cire takobin manzan Allah ya riki kawai ce yiwu gaba ya ce to gaya mun yau waye isa hana in kashe ka gaya mun waye isa hana in kashe ka annabi na kallon shi yana kallon annabi ya ga takobi zai tsara wa annabi gaya mun waye isa sai annabi ya ce Allah yana cewa Allah takobin sai ta faɗi tarab sai annabi ya tashi ya ɗauki ye haka zai tara ce faɗi ƙasa annabi ya ce gaya min kai kuma wa ita hana in kashe ka ya ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri annabi ya ce tashi kashe su jama'a kun gane ko ce tashi ka tafi nan kuma ya tashi ya tafi ai manzan Allah iyaka ne inda akan ɗabi'a ce ta a ce kai mai mutunci ne ba a haɗa wani da annabi bare a ce wani ya fi annabi babu wanda ya kai annabi bare ya fisa da aka ya jama'ar musulmi wacce duk wadda allah ya jarrabe ta da makociya azzalima ko kishiya azzalima mai cutar da ke ana son a ga ɗabi'a ta mutunci karki rika cutar da ita da ma kun gani amma wa ma yulqaha illa sabiru ba mai iya aikata haka sai wanda mai cikakken haƙuri. kuma ina son ki gani wata mace ce a zamanin annabi har labarin sallar daren ta ake yi idan aka ce a matan garin nan waye ake jin tafi kula da sallar dare tana cikin waɗanda ake fara kawo sunansu kamar ma ana ga tafi kowa azumi na nafila ana buga misali da ita in za a ce wacce ce a mata tafi kula da azumin nafila zai wahala ba ita ake fara kawowa ba rannan sai ta faɗi ta mutu aka zo aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai wata baiwa Allah ta rasu sallar dai da manzan Allah da azumin nafila a a a ai ba a cewa annabi sai aka ga shuru sai ya ce wancan din aka ce ita wancan din aka ce ita sai ya ce hiya nari yanzu haka za ta can autar jahannama sai kuma ku inna lillahi wa inna ilaihi manzo Allah ya aka yi tana wuce ce tana can auta yanzu haka ta ta rasulullah ya aka yi sai ya ce kana tu'zi jirana ba ta da aiki ne a rayuwa sai cutar da kishiyarta sai cutar da makotanta yanzu haka tana can auta dalilin cutar da makota ba wata makociya da ta kai miki kishiyarki ba dai kina sakin jiki wurin cutar da ke wurin cutar da ita ba to ba sallah ba azumi ba ko sallau sunan sarkin sallah billahi lazi la ilaha illa kika mutu a haka annabi ya ce kina can autar jahannama jama'a kun gani annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara jama'a kun gane ku? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau zaka ga me kai yawan ɗabi'ar cutar wadda ake wa makota ɗabi'ar kishiya ta cutar da kishiya yanzu fa jama'ar musulmi ina son ku gane wani abu akwai wacce fa kuna zaune gida ɗaya da ita ke kin san wallahi ba ta kaunaki ba ta san ba ta san ko dugo alheri ya same ki kin san wannan ita ma ta sani ta san kin sani ke ma kin san ta sani kuma ta ki ta jama'a kun gane kuma ba yadda za ka yi haka nan Allah ya haɗa haka za ka yi taso har sai mai rabawa in ta zo ta raba kuma duk addu'ar da za ka yi kai taka jarabawa kenan ba za ta dina ba jama'a kun gani duk addu'ar da za ka yi kai kuma wannan ne abin da ubangiji ya tsara maka na samun matsayi mai girma a wurinsa saboda lahira annabi ya ce a wani matsayi da ubangiji yake shirya wa bawa amma ayyukan da kake wa Allah ba zai yi a baka wannan matsayin ba don matsayin ya fi ƙarfin aikin da kake wa Allah a baka shi da ma kun gani to amma Allah sai ya jarrabe ka da wani fitinan ne ko rashin lafiya ko ta cuta ko wani makoci ko wani ɗan uwa baya kaunar ka be kauna alheri ya same ka baya kaunar ya ji an faɗa alherin ka kodin ka san haka shi ma ya san ka san haka amma kuma ya ƙi jina to sai ka ga karama ne sai ka ce a'a gara kai ta haƙuri don jarabawa ka kenan kai da Allah ya shirya ma to wannan haƙurin da kake yi idan ka je lahira dalilin wannan haƙurin idan ubangiji ya kinkimo ladan haƙurin ya aje ma to wannan ladan ne zai sa a baka wancan matsayin amma da dan ayyukan da ka riƙa yi ne sallar ka azumin ka ka, zamancin ka karatun alƙur'anin ka sallar dare duk wani abu da ka riƙa yi da ba zai yi sa sa a baka wannan matsayin ba amma wannan haƙurin da ka riƙa yi sai ya sa a baka wannan matsayi jama'a kun gane ku so don haka na muku wannan shimfiɗan ne ku sani idan an cutar da kai ɗin kaɗe jiga falala na ka daure kai haƙuri ko to idan kai haƙurin kaɗe jiga falalar to kuma yana daga cikin abin da ke nuna cikar kana da mutunci kai mai mutunci ne kana kokarin tsare mutuncin kanka wallahi wannan haƙurin jama'a kun gani saboda za a ga ɗan adam an mai yau an mai gobe an mai jibi to da an yi gata ce ga kai ba fa zai wuɗi ta haƙurin nan ba sai ya rama ai kai mai mutunci kai mai mutunci an san ka kana da mutunci daga nan har a mutu ba za su daina cutar da kai ba ba za ka daina haƙuri ba ɗaukan makanka haka kuma wannan shine girma a wurin Allah girmanka a wurin Allah kuma wannan shine zai tabbatar maka da wancan matsayin da aka shirya na musamman da aikinka ba zai iya sa a baka shi ba aikinki ba zai iya sa a baki wannan matsayin ba amma haƙurin da za ki ta yi sai sa a baki jama'a kun gani kowar ku da wani sirri na ubangiji idan yanzu Allah ya jarrabe ka da wannan buguwar ɗabi'a ta baka da aiki sai cutar da wani bawan Allah ubangiji ba zai haɗa ka da mai cutar da kai ba kai kai sai a bakka ba za a haɗa ka da kowa ba sai a bakka da wannan aiki na cutar da bawan Allah jama'a kun gane hikima ta ubangiji domin in ya haɗa ka da wani kai kuma yana cutar da kai to ai kai kuma in an je lahira ka ɗau kayan wannan shi wancan ya ɗau kayan to sai a bakka li yahmilu awzarahum kamilatan dan ka ɗau kayan ka cikakku is ba za a rage ba da kayan da za ka ɗauka dan ba wanda ya cutar da kai kai kai ne ka rika aikin cutar da mutumin kirki bawan Allah wannan rayuwa akwai wahala kuma ita haka take ina son ku gane sai dai yin Allah bai dan ɗaukaka ka ba kana ji kana gani a gida idan Allah ya dan ɗaukaka ki a tsakanin 'yan uwanki wallahi sai wani ya rika nuna ma ya karasa gairar karasa dalili da ma kun gani tun baka gane ba haka gane baya kaunarka har kuma ka gane cewa shi ma fa ya gane cewa ka gane bai kaunarka amma ya ƙe dina ku zai ce maka ina nan wala ba zan dina ba a zuwa ya mai nasiha ya yi kamar yaji amma ana tafiya ce aikin banza haifu za mu bari ba to haka rayuwa take wanda kuma ya fahimce ta a yanda take ya zauna lafiya ba zai faɗa da kowa ba ka ji an cutar da kai an kara an yi wancan sharrin duk abin da za a yi an yi idan dai ka fahimci rayuwa dama haka take wala ka huta duk abin da za ka ji an yi wallahi tallahi ba za ka damu ba amma an baka fahimci rayuwa ba to za a mai da kai mahaukaci yau wannan in yayi wani gobe can sai yi wannan da ya jiya sai ya ƙara to idan ka ce duk wanda ya sai ka tanka to ka zan mahaukaci don kullum sai kai rigima da jama'a duk kwana ɗaya kwana biyu sai kai rigima da mutane amma idan ka nuna sha'ulatin ɓangaro ko ka huta duk wanda ya in kuna ko a fuskar kakka nuna mai karka canza kawai ta ki fuska a gaita in ya yadda in bai yadda ba kai zallama ka wuce ya rage nashi to amma fa ko na adam zai iya daure ma haka kai da wuya ga kai haba to uwa ta ba ta haife da jini ba to da ruwa ta haife ka koni ta zan mutanen ma haka Bai ya ce to ah to kenan haife ni ba jini a'a kai ma ka san da jinin aka haife ka an kuma ba jini aka haife ka da ruwa aka haife ka ko majina koko don haka jama'ar musulmi ba a gane kai mai cikakken mutunci sai in an cutar da kai an ga kayan haƙuri kuma haƙurin da za ka yi ba wai haƙurin na bayan da za ka yi ba ka sa akwai haƙuri na ni kai na san bayan da zan yi da shi jama'a kun gane na sai ya fi ƙarfi na ne yake cutar da ni kuma ya san bayan da zan iya da shi amma da ya san akwai abin da zan iya shi da bai mun ba watan da ba za ka yafe ba to ba irin wannan ba a a cutar wadda za a yi ma an cutar da kai za ka iya ɗaukar mataki karama amma ga kaya haƙuri kuma an karama ba abin da za a yi amma sai a ga kaya haƙuri Ka ga ashe kayi hakuri ne ba dan bayan da za ka yi ba a akwai abin da za ka iya kai ma amma sai kai hakuri to shine Allah yake cewa ba mai iya yin irin haka sai mai dauriyar gaske Allah ka sanya mana wannan dauriya da juriya to kun da ya ji ga manzon Allah mutum ne kullun ke aikin gudanar da yanda za a shirya kashe annabi shine jagora duk yanda za a yi ga hanyoyin da za a burin a kashe annabi shi ke tsarawa ran na an je buga yaƙi sai a kamo shi kuma an zo da shi masallaci an ɗaure annabi yana shigowa ga a ah, to mama a maza kwance shi kayan ya ce ma je ka kawai a a suke shi jarafa yake a zo da a kashe waɗanda kama ma ce a sake shi a kwance shi maza kama hanya ita hiyarka komai ya wuce allah ya shiryar da mu gaba ɗaya to ya tafi ya baggari sai kuma ya ga kai sai ya juyo ya juyo ne kawai don ya sallama wa Allah ya musulunci wa kana su mama, dama kuma shi su sumamatu tuɗin watan sayi da ya yamama shugaba ne sarki ne ko kace mai martaba haka suke yi in suka tasa wani bawon Allah sai ta cutar da shi har sai sun ga sun kashe shi an gane ko kuma Allah ya tsari shi to dama su mama shugaba ne a can garinsu wa kana ta'amu kuma abincin garinsu ya ti ila ƙureshi a garinsu ake siyan abincin da ake jema ƙuraishawa da shi suna ci jama'a kun gane ko? min al-yamama wa kana ta'amu yati ila quraish min al-yamama abincin da ke zuwa wa mutanen quraishawa to daga can yamama ake zuwa da shi falamma zahaba sumamatu da aka saki sumama ya kama hanya ya tafi bayan ya musulunta sai ya wuce garin makka daga na ya karasa ƙasarsu. to da ya wuce garin makka ya daina liya'tamira don ya umara sannan ya wuce wata arrada a nan ne sai ya kai kan shi za ku fari ƙuraishi ga cutarwa ƙuraishawa yana shiga ne sai ya rika cewa Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan rasulullah ai sai suka mai ƙawanya, suka dinga duka suna takawa sai da suka kai shi ƙasa sun fasan shugaban ga ƙasa ne na wani wuri da ya tashi ya kakaba cikin shi ya kakaba jikin shi da ya kalle su sai ya gane sun dama kansu kawai sai ya kara cewa ashadu shahadu Allah ilaha illallah wa shahadu annan muhammad sai suka kara kewa shi duka suke sai da suka kai shi kasa wani ya hango da ya keto a guje sai ya watsa su ya ce ba ku da hankali kun manta daga garinsu ake zuwa muku da abinci daga kafin shi ake kawo muku abinci ba ku da hankali ne to ya ƙara faɗi yana miƙewa ya ƙara faɗa duk wanda ya ka ce tana karfa a samu matsala a ke kawo abinci yau umarar shi ya bagari yana zuwa ƙasar ya ce to ga doka daga mai sarki ba a ƙara ɗaukar ƙwaya hatsi ɗaya a kai makure shawa sai dai su mutu kuma ba su da hanyar samun abinci sai daga ta matsala ta faru ga ƙuraishawa so kuma suna can suna ƙin annabi wannan mushirkan ƙuraishawan suna can suna ƙin manzan Allah to da haka wa'iza bihi yaqsimu billahi ala annahu yamna'u ta'ama an ƙuraishi sai gashi yana rantsuwa da Allah Ya ce musu na rantsi da muku da Allah akan bayan da abincin ƙasa ta zai ƙara zuwa wurin ku ku wallahi na hana kuma za ku ce na faɗa A jahidar ƙuraishin ƙuraishawa suka shiga rashi suka shiga fari na rashin abinci abinci ya zan musu matsala ba su da abinci da haka a wannan su ma kuma kaga faɗa suke da annabi da haka a wannan lokaci wa arsalu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka aika wa da annabi wasiƙa ya mura sumama don ya ba mu sumamatu umarni tun da sumamati ya musulinta. su ma fi faɗa suke da annabi kar ku manta da mushirkan shawa, kun ga dai abinda annabi ya nuna ma sumamatu na goma ta arziki ko to yanzu kuma su mushirkan ƙuraishawa sumama Sumama ya hana a kai musu abinci da haka sai suka gabba su da wata hanya da za su iya zuwa su same shi a bashi shi haƙuri sai suka ga a'a yanda muka san muhammadu mai mutunci yanda yake da mutunci to zai ji maganarsa don haka ma'aika wurin muhammadu mu roƙe shi arziki shi ya mai magana ya yi haƙuri abincin da suke siyar mana su haƙura su ci gaba da siyan mana da shi su ma faƙin annabi ciki kar ku manta da karatun da muka yi a kansu abin da suke wa annabi amma kuma yau taimakon shi suke nema a kan ya ba da baki a rika siyan musu da abincin da za a kawo su rika ci kai annabi kai ina ai ba ya kama annabi ko waɗannan ba ya sami dawo sai ce a basu duk su mutu to amma za Allah watan watan wa arsalu ila nabi sallallahu alaihi wasallam liyamura sumama an yukhalliya bainahum wa bainal mira sai suka aika wa annabi dan Allah ya roƙan musu ya ba su ma umarni an gane ku? shi annabi ya shiga tsakaninsu watan ya fita tsakanin su da abin da ake kawo musu na abinci shine almira din sai sa ta'a to kun ga annabi ya aika masu mamatu cewa abincin da ake kawo musu ka yaƙuri kawai ka cire kanka akan hana kai musu wa idza bi nahri ar-rahma sai ga wannan teku ko korama jin kai da tausayi sai ga wannan korama ko kudiddifin tausayi wa yambu'ul hanan kuma sai ga maɓuɓɓugan tausayawa sallallahu sallam ya rusuli ila sumama yana aika wa sumamatu liyaba asa ilaihi mutta'am marratan ukhra dan ya rika turo abinci zuwa ga mushrikan qurayshawa wani karan kamar yanda aka saba kenan sumamatu ya ce a ah, tunda annabi ya bada umarni yayi ba matsala maza a shiga lodi a kai ma ƙuraishawa manzan tsira ce a ba su aka rika kai musu kun ga ɗabi'a ta mutunci ko to yana son ku gane duk wanda aka cutar ku ji da kyau duk wanda aka cutar idan wanda ya cutar da kai wani abu ya biyo ta hannunka wanda zai je gare shi don zatin allah karkatari idan abin alheri ka kaga ya karo zai same shi idan kana da hanyar da za ka yi bulokin kakai ka bar alherin ya kai gari shi da ma allah ya tsara zai daina cutar da kai ko ka tara abin da ya tun karo shi na alheri ko ba ka tare ba sai ya ci gaba idan kuma ubangiji ya kaddara watan zai daina cutar da kai idan ka tara abincin ya kai gare sa zai dina in ma ba ka tare ba abincin bai kai gare shi ba Allah zai dina amma cewa bari in tare don yi galabaita to ta wata masifa za ka ƙara haifowa sabuwa tsakanin kare shi tunda zai gane jama'ar musulmi an gane ko balkai kai ba ma wannan ba kawai ولما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة yayin da wata mace haka kawai annabi sallallahu alaihi yana zaune wata mace ce ta iya saka bargo har ana labarin saƙa bargon da take bukin manyan mutane suke yi Allah ce ya sa ta musulunta kawai ta zo gaban manzon Allah ta ce ya rasulullahi ya ce na'am zan saƙa maka bargo wanda mai matuƙar kyau da ban sha'awar da sai an yi labarin annabi ya ce allah ya muki albarka allah ya saka muki da alheri to yayin da wannan mata ta zo gun annabi da wannan bargo da ta saƙa wanda aka saƙa shi fala bisa hannabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ana buɗe bargon annabi ga kai wannan mayafi yayi yana tashi sai ya shiga gida da ya je ya ɗaura ya natso bargon ya yafa shi ya kalla annabi ga wannan abiya mai wannan zan aje shi kaɗai don in manyan baƙi sun zo iri ƙasawa zan aje shi don sallah babba da karama shi iri kasa shi saboda na musamman ne ga shi wa annabi kyau na afadi to ne mala yake cewa yayin da annabi ya sako shi muhtajan ilaiha yana mai tsananin nuna bukatarsa ga wannan bargon da aka sako masa annabi ya nuna lallai ya bukatu yana da tsananin san wannan bargon faƙala lahu sahabiyun da ma a kone sahabi gaban shi yana nan wani talaka bawan Allah kawai sai ya buɗe baki ya ce wa manzan Allah ha ya rasulallah ya ce ya manzan Allah ya ce na'am dan Allah ka tufatar da ni wannan bargon naka wannan mayafin da aka baka ka naka dan Allah ka bani shi ma ahsanuha dan ban taba ganin wanda ya kai shi kyau ba dan Allah manzan Allah ka bani shi to ai ke tiya zaki wannan leshin wannan shaddar wannan atamfar a ce duk garin nan ba irinta ce da kika sa kina kallo ta birge kina kai alhamdulillah wannan ka kina lekowa yar aikin gidanki ta ce kai hajiya wannan kaya kai karshe ban taba ganin kayan ma da ya kyansa ba dan zatin Allah hajiya a taimaka a bani shi a ranar za ta ba gidan Da ranar za ki kore ta sai sabon gidan sama annabi ya yi wannan bawan allah na ce masa ni ko wani kaya ne ya kai wannan kyau babu an gane ku mai ruwa ya ce annabi sai ya miƙe tsaf mutane na kallon annabi suna cewa kai manzan allah kayan da nema kyau o oh, o oh, o oh, o kai wannan kaya iyaka kenan annabi wannan kaya ya fito da kai ya duk suka gama fadi annabi yana kallo ya zauna haka kayan nan sun baya sha'awa ka wannan bawan Allah sai ka ce ya rasulullah ya ce na dan Allah ka bani kayan nan ni ban taba ganin kayan da suke da kyan wannan kayan ba taimaka ka bani da ma annabi tsafce ya miki sai ya shige gida gaba ɗaya sahabbai sai suka fahimci yanzu turuwa zai yi ce zai bashi amma wallahi baka kyauta ba kai kai wallahi baka kawai suka rufe wannan bawan Allah da fata da fada kai ka san cewa ba a roƙon shi ya hada kai kaza kaza suka yi ta fada shi da ya gom eh, shuru abin shi kawai ni dai na san na roƙa kuma za a bani jama'a manzan Allah na fitowa daga cikin gida sai ya fito da bargon nan aninke ya ninke shi da kyan gaske Fa fatahun nabiyu sallallahu alaihi sallama zalika burda manzo Allah sai ya dau wannan kawai sai ni kama ya ce gashi ma ihtiyaji tare da tsananin bukata da sanda annabi ke bargon amma kawai ya mika masa shikenan an gama zama kowane sahabi yana kullace da wannan bawan Allah da an jira ana tashi majalisi an fito kowa zai je gida gaba ɗaya ce aka bi shi faƙalar sahabatu li rajul sahabbai gaba ɗayansu suka bi mutumin na aka kewaye shi suka rika ce masa ma wallahi baka kyauta ba baka kyauta ba kaza kaza suka yi ta mai fada suka ce labisa annabi sallallahu alaihi wasallam mutadin ilaha kai kaga annabi ya sa ya nuna tsananin bukatar shiga wannan kaya ya nuna tsananin soyayya shiga wannan kaya thumma sa'altahu kuma sai ka ce ka sai ka roke shi ka ce baka wa alimta annahu la yarud kuma kai ka in an roƙe shi bai hanawa ba za ka taɓa roƙon manzan Allah ya hana ka abin da gashi yana da shi ba ka sani kuma ka ga yana son abin nan amma dai baka kyauta ba mene ne mai suka ta mai fada shi da ya gum sai da ya ga kowa ya gama fadan shi sun haƙura ƙala sai ya ce musu ku tsaya ku uzirina inni wallahi kun ganni nan ina rantsi muku da Allah ma sa'altuhu li albisa ne ba na roƙe shi ya bani bane dan in rika gayu da shi ba na roƙe shi bane dan ya bani in rika sawa inna ma sa'altuhu ni na roƙe shi li takuna kafani zan je in aje jiran da na mutu ai yi min kafani da shi yana rabuwa da jikin manzan Allah annabi ya bani zan je in aje ne duk da na mutu a nade ni ciki ya rabu da fata annaba zai ƙara haɗuwa da fatar jikin wani ba cetawa ni ma ɗin in za a kai da kabari da mayafin annabi za a sana a kabari albarkan manzan Allah nake son ta ci gaba da bina in kwanta tare da ita ga ta ina cikin kabari jama'a kun gane ku Allahu akbar malam yace sakanat kafanu ran da ya mutu fito da gawar shi da za a yi sai muka ga wannan bargon ne likafanin nasu wannan ya haiku bai hai ba to ke yanzu in ke ce kayan sallah za ki mayar da shi amma kaga shi lahira yake so ya tafi da wani abu na annabu don ke mai kyau ko ba haka ba nan bayan allah ne ashe shi ba garu yake so kawai ba an gane ku? a mutum ne ya matsa ka ba shi motarka ya matsa ya yi ta cewa ah, to wai mutum na da mota kawai sai ka matsa ka ce baka sai ya shuru yadda sun gama faɗa ce wallahi ni ba ya yawon gari nake so rika yi da ita ba ni wazuka da ake zuwa ne kawai ba ni da abin hawa shi sa ke so in samu mota in za a tafi bayan ni ina je in ɗebo su mu je tare da ma kun gane ko hmm. Allah kyauta kai bayan kana karanta yadda annabi ya rayu sai ka ce kai to ya mu musulmin yau mu ya muke ne sai ga musulmi yadda suke rayuwa a yau sai ga toye da wani annabin su suke koyi ne in dai annabi muhammadu ne kare da yake in kuma annabi banza ne to shi kuma ya yake an gane ko wani banzan mutum ka ɗauka a matsayin annabi wai shine abin koyinka bayan ga annabin gaskiya annabi muhammad duk a annaba ba iri shi allah ya gama maka goma ta arziki bai sa ka cikin al'umma annabi ibrahim ba ko annabi musa ko annabi isa ko annabi nuhu ko ma annabi waye allah sai ya rizabin din annabin da ya fi kuma ya rizabin ɗin halitta ka kai ma ya aje ka sai ranar da ya fitar da annabin da ya fi kai ma ya yi ka a al'ummarsa kuma ya taso da kai al'umma kuma kai imani da annabi kuma annabin ya gaya ma ga wani abu da za ka yi kafaɗa da kafaɗa za ku shiga aljanna tare ko wuri ɗaya za ku zauna a aljanna tare jama'ar musulmi duk wanda ya koyi da annabi ibrahim ɗan al'umma annabi ibrahim ko annabi musa ɗan al'umma annabi musa ko annabi nuhu da sauransu ba zai zama kamar ka ba kai dan al'umma annabi muhammad da kai koyi da annabi muhammad allah ya ce kuntum khaira ummatin duk wata al'umma da aka taɓa yi dalilin imaninku da annabin da ya fi to kuma kun fi kowace al'umma a wurin Allah shi ta annabi da kanshi ya ce mu ne al'umma ƙarshe da Allah ya yi amma kuma a kiyama mu ne na farkon duk abin da za a yi na alheri da mu Allah zai fara aljanna jama'ar musulmi mu za mu fara shiga amma sun riga mu zuwa duniya da mora abubuwan da ke cikinta amma idan aka je lahira annabi ya ce ba wani al'umma da ta isa a buɗe ta shiga mu dinnan al'umma annabi mu za mu fara shiga wannan kaɗai bai isa ya fahimtar da mu wa Allah a kanmu ba Allah mun gode maka kan haka da kai mana wannan hadisi sahihi ne yana nan a bukari kitabul jana'iz lamba hadisi na 2277 malam sai ya ce fanaf'alullaha jalla wa ala muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka an na hadal khulqar raki Allah ya azurta mu wannan ɗabi'u maɗaukaka na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to jama'a an ji wannan ko to sai kuma gaba ta ashirin da uku daga cikin watan siffofi na kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah malin ya ce alwara'u alwara'u ne tsantsini da taka tsantsan tsantsini da taka tsantsan kar ka bari kome ya rika shiga bakinka ka zama kamar maye duk wani ba an gayyata sai kaji har wadda za a shirya da kayan haram to ga za mai tsantsini kai ba komai kake bari ya shigan ma baki ba a gane ko ba komai kake bari watan ya tsinka shi a matsayin suturarka ba duk abinda zai zama kana tunanin akwai matsala kai kana da tsantsini kana da taka tsantsan ba za ka saki jiki komai ya shigan ma ciki ba shi yasa ka ji mai ta'alimi yake cewa watan fa'inna faƙihan wahidan ri'an, a shaddu ala shaitani min alfi abidin jama'a idan mutum ya zama mai ware mai tsantseni ne da taka tsantsan shi ne fa'inna faƙihan wahidan ri'an, idan ka samu malamin addini ɗaya mai tsantseni yana taka tsantsan a shaddu ala shaitani ya fi zama tsanani na bala'i da masifa a wurin shedan shedan ya fi ganin ya fi zama bala'i da masifa a wurin shi min alfi abidin fiye da katara mai mutum dubu masu ibada na daga gaske wanda ba su da tsantseni saboda idan shedan ya ga malami mai tsantseni da taka tsantsan an gane ku to sai ya auna ya ga kai wannan ya za a iya buga da shi amma da ya hangi ga masu ibada ba ji ba gani mutum dubu sai ga wannan ya fi karfin shi kawai bari ya can su dubun nan da ya shiga tsakiyarsu duk sai ya bata ibada. amma wannan shi kadai in ya auna ya auna sai ga kawai wannan komai za a yi wahala za a yi tunda ba zai yadda ya ci haram ba ba zai yadda ya sa haram ba ba zai yadda ya taba haram ba zai yadda ya kama ba shi kuma shedan abin da yake so duk ibadarka daidai da makwalɗe na ruwa inda ta hanyar haram ne ya ga kasha inda ya kasha shi ke na ya sami yadda yake so duk ibadar za ka yi ita yi ba da ya sa ka ci haram ba yi ba da ya sa ka yi ma wani sharri ba yi duk ibadar da za ka yi je ka ta yi da ka zauna bakin masallaci kana fira kana komai ka zagi wannan kai ma wannan sharri kai kage duk kai amma Allahu akbar ka zabura kuma kayi aluna kai masallaci a iska inda wani shaidan ne ya san ba komai je kai saboda kana gama ya san ladan wani za a ba jama'a kun gane ko to dole ne mu zama masu taka tsantsan masu tsantseni da ɗaukar matakin kiyaye duk abin da zai ja mana matsala da mahalici mala ya ce alwara'u abinda ake nufi da kalmar wara'u huwa tarku ma la ba'sa bihi shine barin abinda in kai ma ba laifi amma akwai wani dan matsala haka amma fa in kai ba laifi barin abinda babu laifi in kai shi hazaran mimma ba'sa bihi mimma bihi ba'd dan tsoran abukawa cikin abinda in kai akwai laifi da ma ku ji wannan abin in nayi ni na san a shari'a ba laifi barin buga muku misali yadda za ku gani mutum ne ta samma neman auren wata mace Am halarci kawai abokin shi ne ko wani dan uwan shi ya aure ta ya saka kuma sai ya kalli cewa lokacin da ya aure yar uwar ta eh, lokacin da ya aure ta shi ɗan uwan nashi bayi da gaskiya ne rigima ta rigima dai har aka rubu kuma mai mutunci ce mai ɗabi'a ce ta san abin da ya kamata kun gane ku sai ka yunkura ganin cewa akwai alamar tsoron Allah da ita kun san ɗan uwanku bai da tsoron Allah kai bari ka je ka aure ta jama'a Allah ya haramta akwai aya ko hadisi babu to amma da kai yunkura ka yanke shawarar za ka neme ta kai ka aure ta sai ka ga irin abin da zai ja na zumunci ya lalace a tsakanin gidanku dalilin wannan auren to sai ka kai gara ka bari to shi ne abin ake cewa tsantseni da taka tsantsan malam ya ce ma'anarsa huwa tarku la ba asabi barin abin in kai ba laifi ka bar abin da in kai ba laifi yanzu ya je a wurin wannan mai laifi a shari'a babu da ma kun gane kwa ce wan babanka ko eh, ko wan mamanka ya auri wata mace kwana biyu sai faɗi ya mutu ba wanda ya hana ka zuwa ka aure ta to amma sai ga kai ɗan fa ka je ka auri matan wan babanka ko ƙanin babanka zai fi iya jan matsala don ƴaƴan shi na iya ƙulla gaba da kai matan baban nasu za ka je ka aura bayan kai ma ɗani a wurin shi jama'a kun gane ko da ka yi tunani sai ga kai karfe jawo ta matsala ta zumunci ya lalace to sai ka kawai gara ka bari to shine huwa tarku ma la ba'sa bihi barin abinda in kai babu laifi hadar min ma fihi ba'as dan kiyaya da jin tsoron abinda cikin shi akwai laifi wanda in kai wancan zai ja wannan din alasa ko kun fahimci wannan gaba kun gane ku barin ƙara buga misali kai ne kake da gona ga iyakar gonanka ka sani a gonarka tsakaninka da allah ka san masara ka shuka amma iyakar gonar taka inda ka rika yin shuka shuka ta fito ta girma mai ka shuka a gonar taka masara amma sai kaga a kewayen cikin gonarka duk ga wake nan ya fito ko kuma dawa jama'ar musulmi kun gane duk abin da ya fito a gonarka ka ɗiba ka ci aina ka ne kai ka shuka amma kai ka san baka shuka dawa ba baka shuka wake ba kuma a gefen gonarka ga wake ya fito to kana cin wannan na halas ɗinka to karka dai ka ci wancan Dan kai ya zama na iska ce ta ɗauko na gonar ɗan uwanka ta kawo gonarka jama'a kun gane kuma ta yi a cikin buhun masararka ɗan wake ne haka ya zuba ko ‘yar dawa wurin shuka har ka haɗa da shuka-shuka amma saboda taka tsantsan sai ka yadda ka ci masarar da ka ga ta fito a gonarka kawai an gane ka bar wannan don idan ka ci wannan to daga cin wannan da ka ganta a gefen gonarka wallahi tallahi za ta sa ka auka cikin na farkon gonar na kusa da kai to wannan da in ka ci kana ga ba laifi don a gonarka ya fito ka ƙi cin shi to za ka tsara kanka daga ɗebo na gonar shi ci. an gane idan ko za ka saki jiki kana cin wannan to in Allah ya soya da kullum wata ran ka diba sai ka so da na gonarsa da ma kun gane ko za ma ku da hadisi sai yan ƙara muku bayani da haka ake san mutum kawai zan mai taka tsantsan ba ka shuka masara ka ga dawa ta fito ba a haka in dai ka ga dawa ta fito bayan masara ka shuka to akwai matsala to kai in ba ma kai ba dan zatin Allah yanzu kana da tunkiya birɗike ya katuwa haka gata gata da ciki kawai ranar da za ta yi sai kaka ta haifi awakai ɗan bursaraye guda biyu suna ɗaya ɗaya suna yi kai tsakaninka da Allah bai kamata ka ji tsoron yanka waɗannan ka ci ba ka taɓa ganin tinkiya ta haifi bosuru ka taba ganin a shuka da a shuka masara a gona a gada ta fito da ka ce to wannan ko dai aljanu ne yan bin sirayen nan ko kuma dai ni ba zan ci ba <laughs> ko ba za a ce ikon Allah bari to ikon <laughs> to wannan ikon Allah ya ta ji tsoron shi kuwa kun gani kamar mace ce tana da miji yana ganinta da ciki kawai randa za ta haihu sai ya ga ta yafi dan biri sai ya siyo rago ya raɗa ma wannan dan birin suna jama'a kun gane ku wakalar imamun ibn al-qayyim al-jauziya ya ce abinda ake nufi da alwara'u huwa tarku ma darar dararhu fil akhirah shine jin shine barin duk abinda ake jin tsoron cutar a lahira duk da ka fahimci a lahira zai ja maka matsala to ka bashi don karkaci ko ka sha ko ka a ka je haifar ma da matsala to wannan barin wannan shi ake ce ma alwara'u mala ya ce wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a azamun nasu wari'a a mutanen duniya kaf da Allah ya halitta annabi shi ya fi kowa girman tsantseni da taka tsantsan wa kana ya huddul ummata ala hazal khuliqil azim annabi na kwadaitar da al'ummar shi akan wannan ɗabi'a mai girma an gane ko ɗabi'a ta tsantseni da taka tsantsan قال صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي فضل العلم falalar da ilimi ke da shi matsayin daraja ta ilimi da matsayin falalar ilimi khairun min fadlin ibada a wurin Allah in ji annabi ya fi alheri fiye da falalar dagewa wurin bauta ma Allah gama shi sa wasu ke kuri idan ana karatu tsakanin sallar asuba a tsakanin magariba zuwa isha wai su ba har goma da dare lokaci ba ne malami na tsakiyar karatu sai su matsa mai da surutu mu ba lokacin sallah ne dan uwa musulmi ka gane wannan ibadar da za ka yi ilimin nan a wurin allah ya fita ai ba lokaci ne ya fita ba jama'a kun gane annabi ya ce falalar ilimi ya fi alheri a wurin Allah fiye da falalar ibada fadlul ilmi khairun min fadlil ibada falalar ilimi a wurin Allah a tsaya a karantar da jama'a falalar karantar da ilimi ya fi falalar ku tsaya ku ta ibada an gane ku wa khairu dinikum kuma mafi alherin addininku da kuke wa Allah alwara shine tsantseni da tsantsan. ka zama mai matukar takatsantsan ka zama mai matukar tsantseni wannan hadisin ba zuki ta mallaba ne annabi ne ya faɗa hadisi ne sahihi yana nan al'imamul bazar bazzar da imamu hakim suka ruwaito sa albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihul jami'us sagir lamba hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da goma sha hudu daidai jama'a sai mu tsaya nan saboda yanayin lokaci fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum